na shekara ta dubu biyu da sha tara muna roƙon allah maɗaukakin sarki alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka muna roƙonka allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Bayan haka jiya mun gama da suratul Ma'ida. Jiya mun gama da suratul Ma'ida wanda tun kusan shekarar can muka fara a muka shiga bayani a kanta Allah ya kaddari cikin ikonsa jiya mun gama da ita wanda zai ba mu dama yau kai tsaye mu shiga suratul an'am Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Allah madaukakin sarki yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kafin mu shiga allazi khalaqa samawati wal arda wanda shi ya halitti sammai da kasai wa ja'ala al-zulumati wan nur sannan ya halitti haske haske a duhu da haske ثم kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suke kaucewa wannan sura suratul an'am sura ce makkiyya sura ce makiya. ma'ana sura ce yar makka wanda daga farkonta har karshen ta kusan sura ce da ta yi magana akan tauhidi ma'ana ta Allah maɗaukakin sarki da saka inda Allah maɗaukakin sarki ya dace a ce an saka shi shine magana akan at-tauhid sura suratul an'am kamar yadda muka ce ta sauka a makka kuma sura ce da a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ya aiko ta adadin mala'iku mala'iku dubu saba'in suka rako shi kai ka ce an amarya gidan ango haka suka rako mala'ika jibrilu suka yi masa rakiya sun rufe sama gabaki daya suka rako mala'ika jibrilu domin isar da wannan sura suratul an'am gabaki dayanta ba kamar yadda wasu malamai duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa akwai wasu ayoyi da ba su wuce aya shida ba da aka saukar da su a cikin sura aka saukar da su a Madina ba a Makka ba Shi ne faɗin Allah madaukakin sarki wa ma ƙadar haqqo qadrihi id ma anzalallahu ala basharin min shayi قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا da ita da ayoyi guda biyu da suke gaba sannan idan ka je ƙarshe qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a da ita wannan ayar da kuma ayoyi biyu da suke gaba waɗannan ayoyi guda shida wasu daga cikin malamai suka ce an saukar da su a madina amma magana mafi inganci tsakanin malamai shine wannan sura suratul an'ami gabaki ɗayanta tana ta sauka ne ka kacokan aka ɗauko ta aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama a garin makka kuma yana daga cikin falalar wannan sura mai albarka suratul an'ami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk wanda ya karanta ta duk wanda ya karanta ta to mala'iku dubu saba'in za su yi masa addu'a dubu saba'in din nan da suka rako mala'ika jibrilu za su yi masa addu'a na daga cikin falalar ita wannan sura suratul an'ami sura ce da take magana a cikin tauhidi wanda rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin makka gabaki daya kusan shekara goma gaba ɗaya ya yi ta da'awa ne da kira akan tauhidi shi ya saka farkon abin da mutum zai samu a rayuwarsa in yana so ya more rayuwarsa ya ji daɗin rayuwarsa cikin kwanciyar hankali kana da kuɗi baka da kuɗi baka da sisi asi a cikin a cikin a cikin aljihunka amma ka ji kwanciyar hankali da nutsuwa sai ka karanta tauhidi sai kowa ya ganka lafiya kalau baka da matsalar komai me yake jawo wannan idan ka sha ruwan tauhidi ka koshi dam na daga cikin fadalar wannan sura suratul an'am saboda ba za ka aka fada da wani ba na daga cikin fadalar tauhidi a wannan sura tana cikin surori guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta su kuma ya san ma'anoninsu ya zama malami in ka fara tun daga suratul baqara suratul ali imran suratul ah, suratul ali imran suratul nisa'i suratul maida sai ka zo suratul an'ami suratul a'raf suratul anfal haka wadannan su ah, wadannan surori annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya san su kuma ya haddace su kuma ya san ma'anonin su to ya zama malami ba su da yawa 'yan kwana kaɗan kan ramadan ya wuce mutum zai iya gamawa da su da ikon allah allah ya samu dace allah madaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi ladhi khalaqa samawati wal ard godiya ta tabbata ga allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga allah a nan wajen allah madaukakin sarki na karantar da mu godiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yin godiya a dukkan yanayi da ya samu kansa akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma ashukuru malamai suka ce idan aka ce alhamdu shine ka faɗa da baki ka ce ka gode wa Allah da baki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar a kowanne yanayi da hali da ya samu kansa idan ya samu abin da yake so sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi timu salihat godiya ta tabbata ga Allah da a dalilin ni'imarsa ayyuka masu kyau suke tumuwa idan kuma ya samu abin da baya so ma'ana bai samu abin da yake so ba sai ya ce alhamdulillahi ala kulli halin na gode wa Allah akan kowanne hali da na samu kaina shi yasa annabi yake cewa ajaban li amril mu'min ina mamakin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair dukkan al'amarinsa alkhairi ne in asabathu sarra shakara fa gane khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la idan abun farin ciki ya same sa sai ya daga hannu ya gode wa Allah sai ya zama masa alkhairi idan abun bakin ciki ya same sa sai ya haƙuri sai ya zame masa alkhairi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab masu haƙuri za su ɗauki sakamakonsu ba tare da hisabi ba malamai suka ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kenan don haka wannan me yake kawo shine godiya ga Allah maɗaukakin sarki akwai kuma na biyu a shukuru, wanda shi kuma da gaban jiki ake yin sa ka samu wani abin da kake so sai ka je kaka nuna wa Allah a aikace cewa tabbas ka gode abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya samu abu na farin ciki sai ya faɗi ya sujada ga Allah madaukakin sarki don haka ka ji labarin cewon ka samu wani abu kana neman aure sai ka ji an ce ai an baka sai ka faɗi kai sudara sai Allah ya ƙara maka ba fa wata nake nufi ba karka ce a ai yanzu baka shirya ƙari ba nan. unima kwanciyar hankali ba dole ya zama a kara maka wata matar ba za ta yi wa sai Allah ya kara maka ni'ima ya ƙara maka kwanciyar hankali za ta iya yi wa a baya kafin kai wannan sujadar an baka ne sai an zo ɗaurin aure sai a canza amma dalilin sujadar ba a yi especially a kasar malam bahaushe sai an zo ɗaurin aure kawai sai ka malam musa ya ɗebo mutane da jama'a an taho ɗaurin aure sai ka ji an ce ai da malam mudi aka ɗaura ya ce can akwai duka kenan <laughs> ya kaiya in ka kai dukan ba ba kai wasa ba sai a fasa maka baki <laughs> don haka kai haƙuri shi ya fi maka ka yi haƙuri shi ya fi maka ka je ka ce a baka sadakin ka ka wuce gawa <laughs> don haka sai a dalilin haka dalilin sujaran da kai ka gode wa Allah sai ka ga Allah ya kaddara cewar me sai ka ga Allah ya kaddara yanzu kuma ta zama ita ce eh, kai ne akan sahun ɗazu wata ta rubuto wasiƙa a karatun mata take cewa wai miji ba saurayin da za ta aura ya ba ta sadaki ‘yan uwanta ba iyayenta da mamata duk ba sa garin da ya aiko sadaki shi kenan sai ta tare gidansa sai ta tare ɗakinsa sai ta tare ɗakinsa sai na ce kinga cikin abubuwa kudu da ake bukata ya an yi ɗaya saura nawa saura uku an ci hamsin an ci hamsin ba a ci hamsin ba cikin hamsin yanzu an zama ashirin da biyar an tsallake ba a tsallake ba yana daga cikin matsalar da muke abinda ya saka na ambata a nan wajen shine maganin mu ta biyo akan maganar akan maganar abinda ya shafi mutum misali da na buga akan neman aure da yawa daga cikin mu samari iyaye kuma su suke yin sakaci uba baya sanin wacce ƴarsa ce sai ranar da aka ce ta auri alhajiwa ne sannan zai rinka wanke kafa yana tafiya gidan ai ambasadowa na wa ne ta ya aura a ranar zai san irhici amma karatun da ta yi da wahala da ɗawainiyar rayuwa ga baki ɗaya babu abin da ya sani don haka duk katon da gardin da ya tare ta akan hanya ya yi mata magana a nan waje za su haɗa dil tsakaninsu duk abin da za su yi su gama tsakaninsu su a gida ba su sani ba ya dace a ce yarka tana da tarbiyyar idan ma wani ya zare ta a kan hanya ya yi mata magana ko yana so ya yi mata magana cewa yana santa ya zama tana da tarbiyyar ba za ta kula shi ba za ta ce ka je ka samu waliyyai na ka yi musu magana ba shi bane shari'a amma yawanci daga cikin 'ya'yanmu yanzu sun tashi a ƙasar malam hausa fulani sun tashi idan ka samu uban yarinya kai masa magana cewa kana son wacce da zaren an same ta an yi mata magana abinda za ta fara cewa shine ni za a yi wa karfa-karfa ni za a biyo wata sama ni za a yi wa auren dole wai tana tunanin hakan auren dole ne ba ta san shari'a ba ne kaga duk waɗannan abubuwa ne sai mun dawo mun yi mai sai mun dawo mun gyara da ya ce alhamdulillahi la alifin da lamun da ta zo ta ta shafi dukkan wani godiya don allah maɗaukakin sarki shi ya cancanci a gode masa saboda mai allani halatta samawati saboda shi ne ya halitti sammai gabaki ɗaya wal da kuma sammai da kuma kasai gaba daya kamar yadda sama take daya kan daya guda bakwai haka nan kasa ma take daya kan daya guda bakwai a duk ƙur'ani idan ka duba idan aka zo magana akan asamawati za a kawo sa cikin jam'i amma idan aka zo magana akan al'ardu za a kawo sa mufradi guda ɗaya, ba a saka shi a cikin jam'i sai dai a ce al'ardu ba a cewa al'araduna malamai suka ce alifin da lamun da ta zo ta ita ce take matsayin jam'i da aka abin nan ma'ana ya shafe kowace ƙasa ga baki ɗaya. alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitti sammai da kasai wa ja'ala dhulumati wan nura sannan ya halitti adh-dhulumati duffai wan nura da kuma haske shi ma kalmar haske idan ka duba ba a cewa al'alwaru sai dai a ce an annuru kawai amma abin da yake nufi yana nufin gabaki ɗaya haske kowanne irin haske da Allah madaukaki kowanne irin haske Allah ne ya halicce sa dan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci waɗannan abubuwa yanzu idan dare yayi duhu zai shiga haka ne ko ba haka bane sai ka kyalla da hasken fitila rana tana yi za a kawo haske hasken da kake haskawa da shi da daddare wane hasken da kake haskawa da shi da daddare duk wata ko duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka je ka siyo kati ka zo ka saka ko ba haka bane a ka siyo katin ka zo ka saka kuna rigima kullum amma da safe sai Allah madaukakin sarki ya kawo maka ya kawo maka haske ka taba biyan Allah kati ka taba siyan kati ka saka a wani waje ka ce saboda rana ta fito saboda haske ya fito ka taba yin haka kenan wanda ya yi wannan abin ya cancanci godiya ya cancanci a gode masa don haka allah maɗaukakin sarki yake koya mana godiya ku godiya da shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa wa anna hadha mustaqiman fattabi'uhu a duk haske babu hasken da ya fi a ce kana kan hasken musulunci shi ya saka wa anna hadan sirati wannan ita ce hanya ta mustaqiman tsayayya miƙaƙƙiya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi waɗannan hanyoyin da suke da duhu fatafarraqa bikum an sabili Allah madaukakin sarki yace thumma allazina kafaru aywa ma'a kulli wa ma'a kulle kullihim duk da wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi wanda ya dace a gode masa duk da irin alfarman nan da Allah yayi ya halitti sama ya halitti kasa ya halitti da abin da ke tsakaninsa ya halitti kaza ya halitti kaza ya halitti kaza duk da waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yayi sai aka samu kafirai suna kaucewa furu na billahi wa yaj'aluna lahu dada, suna saka masa tsara suna kaucewa ba sa bin dokarsa kenan siffa da hali ya kafiri ne kaucewa da kin bin dokar Allah ba a san mumini da musulmi da kaucewa da kin bin dokar Allah ba wa aka sani da kaucewa da bin dokar Allah shine wanda ba musulmi ba musulmi an sansa da bin dokar Allah an sansa da bin Allah an sansa da tsayawa akan tsantsagwaryan mai abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya umarni da shi bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله مدوكاكين سركي yake cewa والذي خلقكم من طين شيني wanda ya halicce ku min tinin daga tabo daga wannan da ya ce wallazi khalaqakum min tinin ana nufin mahaifinmu annabi adam an halitta shi daga ƙasa ne منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دقة تقول وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هرزوا الرسيل a takaice Allah walgar halakanar insana min salsalin min hamadin masnun farko halittar ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya halice sa ya halice sa ne daga tabo asalinsa ƙasa ce asalinsa tabo ne da aka tashi halittarka daga tabo sai aka kwamutsa akwai tabo mai tauri akwai mara tauri akwai mai laushi akwai fari akwai ja akwai kaza a sun kaza don haka cikin mutane sai kaga akwai fari akwai ja akwai baki kirin akwai baki bakin kamar yadda in ka duba halittar kasa haka yake akwai mutum mai kaushin hali kamar yadda akwai ƙasa wacce in ka zo dukanta in ka zo ka tona ta za ka ga tana da kaushi sosai ba za ka iya ba za ka iya abin nan ba a kawo girbi a kawo hebur a kawo menene a kawo menene ba za a iya fasa wajen ba haka allah ba da wajen sarki yi wallafi halakakun min tsini sun makaba ajala abdullahi ibn abbas yake cewa sun makaba ajala ma'ana abin da ake nufi a nan wajen mutuwa sannan sai ya rubuta wa mutum ajalinsa saboda ajali a nan da aka ambata a cikin suran nan ajali guda biyu ne sun makaba ajala wa ajalin musamman indahu sannan kuma akwai wani ajali na musamman wanda yake wajensa shin na farkon ba a wajen shi yake ba na farkon ma a wajen shi amma sai ya ware na biyu ya ce wa ajalin musamman inda hu akwai wani ajali na musamman wanda yake wajensa abdullahi ibn abbas ya ce ajali na farko da ya ambata shi ne ajalin mutuwa na kowa daga cikinmu kullu nafsin za'iqatul mauti kowa zai mutu wannan ajali ne nawa ajali ne na kowa kowa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halice sa farko Allah zai halice mutum nutfa sai ya zama alaka sai ya zama mudgha daga ƙarshe bayan ya zama haka kwana arba'in kwana arba'in kwana arba'in bayan ka cika kwana ɗari da ashirin sai Allah maɗaukaki sarki idan mutum in namiji da mace suka sadu kowa definitely sai an yi haka idan mutum ya cika kwana 140 daidai daidai sai a aiko mala'ika ya mala'ika wajen mutum a lokacin za a zauna da mutum a rubuta komansa har iya kwanakin da zai yi zai zo duniya ko ba zai zo duniya ba in ya zo kwana nawa zai yi saboda haka karka yadda wani yaudare ka a ce maka wai za a gaya maka ranar da za ka mutu karya ne shi ya gaya maka ranar da zai mutu wai wani ne yana bayar da magani ba haka ake cewa ba yana bayar da magani sai aka je wajensa akan ya bayar da magani wata ta je wajensa akan ya bata magani kusan maganin mai zai bata wai zai bata maganin da idan ba ita ba daga ita sai ita kawai duk wasu mata idan mijinta ya gani kawai ya ji baya sansa sai ita kadai ita kadai kawai ta je ta ta yi magani duk abin da ya fada mata ta ya gaya mata amma sai abin ya zarce ita duk masu aka zo aka tsane ta mahallu shahid da nake so na fitar mana a nan wajen shi ne, sai da ta koma wajen sai ta tashi ta koma wajensa sai ta tashi ta koma wajensa da ta tashi ta koma wajensa kan ya warware mata sai ta samu ya mutu aiki ya ɓata ko ya gyaru aiki ya yi kyau ko aiki ya yi kyau malam ya ce aiki ya yi kyau <laughs> don haka wa ajalun musamman inda hu ثم أنت هو halaka خلقكم من sun ثم قضى أجلا a wannan zaman da za a yi a wannan zuwan da mala'ika zai yi a lokacin za a rubuta wa mutum a lokacin za a rubuta wa mutum iya adadin kwanakin da zai yi a duniya wa ajalin musamman indahu akwai kuma wani ajali daban na musamman wanda yake wajensa abdullahi ibn abbas yake cewa wannan ajali na musamman na biyu da ya ambata shine lahira hakanan mujahid yake cewa abinda ake nufi da thumma qada ajala muddatud duniya, iya adadin kwanaki da mutum da ɗan adam zai yi a nan duniya wa adalin musamman indahu ai iya adadin da duniya ga baki ɗaya za ta yi gabaki ɗaya kowa a tashi kiyama ka Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum jami'an yace huwa alladhi yatawaffakum bil-layl shine yake cika muku da daddare wa Alamu ma jarahtum bin-nahar sannan yake sanin me kuke yi da rana thumma yab'athukum fihi sannan ya tashe ku liyuqda ajalun musamma don a kai ku zuwa ajalin musamma wannan ajalin wannan kwanakin na musamman thumma ilaihi marji'ukum sannan sai ku koma zuwa gare sa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ajali na farko shine bacci ajali na biyu shine ajalin mutum da zai kare ya koma zuwa Allah thumma antum tantaruna sannan sai kuma ga kunan ku bayan an riga an rubuta muku ajalin ku kowa ya san cewa zai mutu kowa ya san cewa zai mutu kowa ya san cewa zai sadu da Allah kowa ya san cewa ta Allah akwai wanda yake shakkan mutuwa ba wanda yake shakkar mutuwa akwai wanda yake tunanin cewa tunanin cewa akwai lokacin da ya san lokacin mutuwarsa babu wanda yake da wannan tunanin to don me za ka iya ganin ayyukanmu kuma suna sabawa wani da zaran ka ga yana yin aiki za ka fahimci cewa bai yadda da mutuwa ba bai yadda zai mutu ba bai yadda zai mutu ba shi kullum daga ina yake kudi ina zai je shi kudi kawai kullum shi abin da ya yi da shi shine kuɗi in kana so ku shirya da shi ka yi masa maganar kuɗi in kai mai maganar Allah ba ruwansa wannan ba shi ne a gabansa shi Abuja ya zo neman kuɗi duniyar ba da ka zo neman mai ka zo yi ita ma neman kuɗi ka zo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun dan haka thumma antum tamtarun sannan sai kuma ya zama gashi nan ku kuna shakka ko ya zama ayyukanku suna nuna cewa kuna shakka kamar ba za ku mutu ba ko kuma ya zama a bakunanku kuna faɗa kuna nuna cewa kamar ba za ku mutu ba bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa Allahu الله samawati wa fil ardh يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله مدaukakin sarki yace wa huwa Allah shine Allah shine Allah wasu malamai suka ce a nan wajen da aka ce wa huwa Allah za a iya tsayawa a nan wajen ma'ana duk wanda ya yi waɗancan abubuwan ya halittu waɗancan abubuwan yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma ya cancanta a bauta masa shine wa huwallahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a sama kuke ko a ƙasa kuke ya san sirrinku ya san abin da yake filinku ko kuma ya zama wa huwallahu fi samawati Shi ne Allah yana sama sai ya zama an tsaya a nan wajen an fara daga wafil ardu ya alamu sirrakun a ƙasa kuma ya san sirrinku a saman bai san sirrinku ba a saman ma ya sani wasu idan suka tashi mummunar fassara sai su ce wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi shi Allah yana sama kuma yana ƙasa don haka in suka tashi sai su ce Allah yana ina. Allah yana ko'ina wannan kuskure ne ya saba da ayoyin alkur'ani mai girma ayoyi guda bakwai Allah ya saukar ƙarara yake bayani cewa Allah yana sama amma a ƙasa da sama wannan ayar kuma za ta mayar mana da martani za ta mayar musu da martani tun daga aya da take cikin suratul a'rafi Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin sai yace me thumma stawa 'ala al-'arsh akwai irin wannan a suratul a'rafi akwai ta a suratul sajda akwai ta a suratul taha ar-rahmanu alal arshi stawa akwai ta a suratul yunus ta ƙarshen su tana cikin suratul hadid akwai ta a cikin suratul furqan guda bakwai Allah madaukakin sarki yace istawa alal arshi ya daidaita akan sa ya daidaita akan sa sannan idan ka zo ka ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u zuwa gare sa kalmomi kyawawa suke ɗaguwa idan ina sama ne zan ce miƙo min turo min eh, zan ce turo min ko kuma ina ƙasa mutum in yana sama ne zai ce me zai ce na ƙasan shi ya ɗago masa ko ba haka ba ne in ka ji ana cewa ɗago min to ai ɗaya yana ƙasa ɗaya yana sama don haka haka Allah maɗaukakin sarki a amintun man sama'i yanzu kun yadda wanda yake sama an sifa bi kumul arba ya jirkito muku da sama wanda yake sama kun yadda kenan Allah yana ina yana sama amma yana sanin da iliminsa yana ko'ina ma'ana yana gani yana ji wannan ayar da muka karanta za ta ƙara tabbatar mana tunda da Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa Allahu fis wa fil ardi shi Allah ne na sama kuma na ƙasa alamu sirrakum yana sanin sirrinku an kawo maganar al'ilmu ma'ana yana da masaniya ya san duk abin da waɗanda suke sama suke yi sannan ya san duk abin da wanda suke ƙasa suke yi sannan wa ya alamu ma taksibun ya san dukkan aikin da kuke yi na alkhairi ne ko kuma na ne? don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata tsohu wani bawan Allah ya daki baiwarsa sai bayan ya dake ta ta yi masa laifi sai ya dake ta bayan ya dake ta sai ya yi nadamar yaye dake ta akan dukanta da ya yi sai ya je ya samu annabi cewa me zai yi domin ya huce wannan haushin da ya wannan damuwar da yake ciki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce je ka kawo ta ya kawo ta sai annabi ya ce mata man ana ni waye sai ta ce anta rasulullahi kai ma'aikin Allah ne sai ya tambaye ta tambaya ta biyu aina Allahu ina Allah sai ta ce Allahu fi sama'i Allah yana sama sai annabi ya rubuta certificate ya bashi ya ce a'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce ta samu mumtaz excellent ta samu first class an riga an wuce wajen a'tiqha fa innaha mu'mina amsar mecece ta farkon amsa ta farko ita ce wane ne ni ni ma'aikin Allah kai ma'aikin Allah ne kin samu hamsin aina Allah idan ma misali hamsin da hamsin aka raba ka san akwai daraba wadda in ka tashi sai ka raba wata waccan hamsin waccan sittin a waccan hamsin waccan hamsin wannan eh, hamsin wannan sittin wannan arba'in ko kuma wannan talatin wannan saba'in idan ma daidai aka raba makin ɗin kaga a amsa ta farko ta samu hamsin idan ko mutum ya samu hamsin ai bai kai ya samu idan tambaya biyu aka yi wa mutum katsal sai ya amsa ɗaya ya samu hamsin ai bai ga matsallakewa ba akwai raunar saura ka ba ko don haka sai da ta amsa ta biyu, aina allahu ina allah yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allahu fi sama allah yana sama sai annabi ya ce hafa ina ha mu'mina kaje ka yanta ta mu'mina ce kenan annabi ya bayar da shaida a cin cewar mutumin da ya ce allah yana san mumini ne amma idan baka yadda cewan allah yana sama ba kai ba mumini ba ne don haka kuskure ne mutum ya ce Allah yana ko ina e Allah yana sama amma duk inda kake bal ya san abin da yake cikin zuciyarka ya alamu kha'inatul a'yuni wama tukhfi sudur duk abin da ke cikin zuciyarka wallahu alimun bi zati sudur duk abin da yake cikin zuciyarka Allah ya riga ya sani don haka ya alamu sirrakum wa jaharakum da abin da kuka ɓoye da abin da kuka yi a fili Allah maɗaukakin sarki ya sani na alkhairi ne ko kuma na sharri bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa ta tihim min فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله مدعوكين سركي يتي وما تأتيهم من آية دك أبن ذاك زومس آيوي سومتانا مكة إنن دكك غني duk irin ayat da za ka kawo musu min ayatin min ayati rabbika min ayati rabbihim duk abin da za ka kawo musu cikin ayoyin ubangiji su zo su ce maka in ka isa kai kaza in ka isa kai kaza in ka isa ka kawo mana kaza in ka isa ka kawo mana kaza in ka isa saka wannan wata ya tsage gida biyu rabi ya zo gaban ka magani in ka isa saka watan bishiyar ta taso daga kasanta daga jijiyarta ta babbago kanta ta zo ta gabanka ta faɗi in ka isa in kai annabi ne da gaske irin abubuwan da suka rinka yi masa kenan kuma sai hakan ta faru kuma sai su ƙin imani wa ma ta'tihim min ayatin duk irin ayoyin da zaka zo musu da shi illa kanu anha mu'ridin kamar yadda ya faɗa a gaba fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'adhab alim. dukkan ayoyi da komai ayoyi da meye da meye da meye duk abin da za ka zo musu da shi na aya na mu'jiza abin da yake dau hankalin ɗan adam ba zai iya ɗauka ba mutum ba zai iya ba su idan aka ce su yi irin waɗannan abubuwan ba za su iya ba duk abin da za ka tuna musu to ba za su yi imani ba hatta ya raula azabal alim Allah maɗaukakin sarki ce faƙar kazzabu bil haƙƙi lamma haƙiƙa sun ƙaryata da gaskiya sun karyata da gaskiya sun karyata da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne gaskiya sun karyata da alkur'ani sun karyata da alkur'ani shi ne mai shi ne gaskiya saboda da ƙur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abu guda ɗaya ne lamma ja'ahum a lokacin da gaskiyar ta zo musu fasaufa an anba'u ma kanu bihi yastahzi'un sakamakon isgilanci da suka kasance suna yi sayalamuna akibata istihazi istihza'ihim idza uzimu idan suka ga azaba ga ta nan azaba karar a gabansu to daga nan za su fara ɗanɗana kuɗarsu za su gane illar karyatawa da suka kasance suna yi ƙaryata ayoyin Allah da suka kasance suna yi to yanzu idan azabar Allah maɗaukakin sarki ta zo ta a gabansu suka ganta to za su gane kuskurensu Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da jan hankalinsu wataƙila za su iya wa'azantuwa su gane abin da suke yi ba daidai ba ne su gane cewan zamanin su ba zai iya kaucewa sai Allah madaukakin sarki yake cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum وأرسلنا السماء عليهم وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من ba'dihim qarnan akharin Allah madaukakin sarki yace alam yaraushin basu gani bane kam ahlakna nawa muka halakar min qablihim kafin su su zo min qarnin na daga al'ummomi idan aka ce alqarnu guda daya alqurunu shine jam'i abinda ake nufi a nan wajen shine al'umamul madiya al'ummomi da suka gabata jama'a da suka riga suka wuce waɗanda suka gama zamaninsu suka wuce wasu suka ce abin da ake nufi da alƙarnu shine duk shekara tamanin idan ta cika ana ce mata alƙarnu wasu suka ce duk shekara sittin idan ta cika ana ce mata alƙarnu century wasu suna cewa duk shekara arba'in wasu suna cewa duk shekara talatin. amma yawanci an fi amfani da shi shekara ɗari duk shekara ɗari idan ta cika ana ce mata alƙarnu alam yarau waɗancan mutanen da suka ƙaryata ka suke ganin cewa kai ba akan daidai kake ba ba akan gaskiya kake ba suke maka isgilanci suke cewa sai ka kawo kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza ba su gani ba ne kam a halakna mutane nawa muka halakar muka da su muka tafiyar da su makannahun fil ardi waɗanda muka ba su dama a cikin ƙasa sun fanta ma iya wursu ba su ji labarin irin su fir'auna ba ba su ji labarin irin su ƙaruna ba inna ƙaruna kana min ƙaumi musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ ulil لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah madaukakin sarki yake cewa hakika karuna ya kasance cikin mutanen fir'auna sai ya zama dan ta'adda aka bashi dukiya aka bashi kudi ta fitar hankali mukullin suto mukullin to dinsa kadai sai an tara mutane majiya karfi ba iri na ragwage ba majiya karfi mazaje na gaske mazaje masu jin ƙarfi tukunan za su iya ɗaukan mukullin sto ɗinsa mukullin shi da gwalagwalai yake gig yake amfa yake aiki yake harka ba da naira ko da euro ko har yanzu in an ce kana amfani da gwalagwalai ai ka san mai dala shi kawai gwal ne a gidansa babu naira babu abin nan in zai maka kyauta ma sai dai maka kyautar gwal ka san ai ya wuce ne to shi da gwalagwalai da zinariya da kaza da waɗannan abubuwan yake abin nan ba su ji labarin irin waɗannan mutanen ba ne ba su ji labarin al'ummomi da suka gabata ba irin su samudawa in ƙarfi ne mutanen da za su zo su samu duzi kamar yadda za ka ɗauki kara ka ne ƙasa ka tona rami ka daka ka daka ka tona rami haka za su zo su samu dutse su fasa su yi gida a cikin duwatsu suke abinda suke gidajensu ba su karanta irin tarihin su ya juja da majuza ba wanda su idan suka samu mutum ma ɗauka haka suke kawai su saka a baki ba su karanta tarihin irin waɗannan mutanen ba alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi waɗanda muka ba su dama malam numakkin lakum irin damar da ku ba mu ba ku ba irin alfarmar da ku ba ku samu ba irin tagomashin irin arzikin da ku ba ku samu ba ba ku karanta tarihinsu ba tarihi ya tabbatar babu wanda aka taba ba wa sarauta mai suna sarauta irin annabi Sulaiman kai watakila idan kana sarautar ka tsakaninka da mutanen da suke gidan da suke gabanka ne sauran da zai shigo ɗakin kama sai dai ka nemi a zo a kashe ma ta ya za a zo a kashe ma ko ba haka ne zai hana ka bacci don haka ka gaba a baka sarautar sauro ba ma mutanen da suke gabanka su kaɗai aka baka su ma a cikinsu akwai wanda ya fi ƙarfinka akwai wanda za ka ce maka sai ka zo ka gama kafafarka ka gama sarautarka kana shiga gida sai ajiya ta ture rawanin ko ba haka ba ne don haka kaga sarautar taka ba komai ba ce sarautar taka tana da limitation tana da iyaka to waɗancan mutanen Allah ya ba su sarauta annabi suleiman Allah ya ba shi sarauta iya sarauta wanda yana da aljanu da suke yana da aljanu wanda suke wanda su ma suna yi masa aiki yana da mala'iku da suke yi masa aiki iska ma tana cikin wanda suke yi masa aiki yanzu idan ka zo ka wajen shi in ka ce za ka tafi Amerika ko za ka tafi saudiya annabi suleiman zan je na yi hajji sai dai ya ce to zauna a nan wajen iska ɗauke shi ki kai shi cikin sakan uku ta ɗauke ka ta kai ka ba bukatan a ce bari direba ya zo a dauke ka kai iya fata a ai an bata lokaci ai ai an ja lokaci ai a a man jirgin ya kusan karewa a a ai duk an ja lokaci ai iska ce kawai gata nan dauke shi kai shi akan haka yana daga cikin waɗanda suke kawo masa rahoto akwai me akwai tsuntsu ya kawo masa rahoton cewa ya ga wata mata basarakiya a wata ƙasa can amma ba musulma ba ce idan ka karanta tarihin akwai abin al'ajabi da ban mamaki ya ce za mu yi bincike mu gani inda gaske kake annabi suleiman ya yi bincike ya gano da gaske yake aka rubuta wasiƙa aka je aka wulla wa matar da aka wulla mata sai ta ce ta tara ta tara mashawartanta ta nemi shawara a wajen su yaya kuke ganin ya dace a yi suka ce ai kawai a haɗa kyauta a je a kai masa in makwaɗayi ne in ɗan kwaɗayi ne in ba saraken duniya ne zai karɓi wannan kyautar amma in dan Allah yake yi ba zai karɓa ba aka tara kyauta aka je aka kai masa ya ki karɓa nan take hankalinta ya tashi ta ɗauko gayyata ta taho kafin ta ƙaraso ya tara mutanensa ya ce musu wane ne manya kini bi arshi ha ƙabla an ya tuni musulmin wa zai kamun gadanta na mulki kafin su so. mukaddara misali tana kasar saudiya ne a can take sarauta ta kai kuma kananan najeriya ne wa zai kawo min gadanta kafin ta karasu ta taso daga can kan ta karasu wa zai kawo min gadanta sai sai wani aljani ya ce ni zan kawo don haka tun da za ka kawo wannan adadi za ka ɗauka wannan mintuna za ka ɗauka sakan nawa za ka ɗauka kafin ka kawo sai ya ce ƙabla an ta kuma mai makamika kafin ka tashi daga hukuncin da kake yi zan je na kawo sai annabi suleiman ya ga abin ya yi yawa sai wani mutum ya ce masa ni zan kawo maka ni zan kawo maka nan take da ya yi wata addu'a kafin annabi suleiman ya rufe idansa ya buɗe sai ga gadon a gabansa haka ya kyafta idansa kyafta ido haka da ya yi kawai sai ga gadon a gabansa kenan hadda mutanen da suke yi masa aiki na sauri na gaggawa sama da yadda aljani zai iya yin aiki aljani yanzu in ka ce masa je ka maka ka dawo yanzu zai gaggauta je ya dawo maka saboda yana da sauri Allah ya halicce sa da haka to amma ga wani mutum yana aiki a fadar annabi Sulaiman sama da yadda aljani zai iya yin aiki da gaggawa to waɗannan mutanen ba su karanta tarihin waɗannan ba idan mulki ne in sarauta ne ga fir'auna annabi suleimani annabin Allah ne kuma ya bi Allah amma ga fir'auna cewa yayi ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku babban na yadda in makunci akwai wani ubangijin na yadda amma ni ne babban ni ne babban don haka ya yi duk abin da zai yi amma sai gashi ya zo yana cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da yi shiru ba da irin abin don a gane da kyau wanda irin imani ya yi da abin da banu isra'ila fa suka yadda da shi suka yi imani da shi na imani bai isa ba bai kare ba ni ma fa na shiga musulunci ba ni ma yanzu musulmi ne da wannan za ka fahimci duk annabawan da suka zo su suka wuce gaba ɗaya idan ka bi ayoyin ƙur'ani za ka fahimci cewa dukansu musulunci suka yi babu annabin da ya zo bai bi musulunci ba har annabi isa babu annabin da ya zo ba musulunci ba dukansu musulunci suka yi don haka shi yasa allah ya ce wa manya bitari ghairar islami dinan duk wanda ya zaɓo na addini ba musulunci ba to allah ba zai karɓa masa ba addinin da za ka yi mai suna musulunci shi kaɗai ne in ka yi Allah zai karba don haka waɗannan mutanen makkan 'yan makkan da suke jiji da kansu suke jin su wasu ne shin ba su karanta labarin mutanen da suka gabace su ba ne irin alfarmar da muka musu irin tajabburancin da suka yi da kuma yadda ƙarshensu ya zo ya kasance wa arsalna samaa alaihim midrara muka rinka saukar musu da ruwa daga sama waj'alna al-anhara tajri min tahtihim muka rinka saka koramu ke gudana ta ƙasa fa ahlaknahum bidunubihim ma'ana Allah ya ba su ni'ima masu tarin yawa amma daga ƙarshe sai suka kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki fa ahlaknahum bidunubihim sai muka kama su a dalilin zunubansu wa an sha'na min ba'adihim karnan akharina sai muka kawo wasu mutane daban wasu al'umma daban daga cikin al'ummomin da muka kawo akwai ku don haka idan kun yi imani da Allah sai Allah ya yi muku abin da ya dace idan ba ku yi ba kuma sai Allah ya halakar da ku shesaka kamar yadda muke ambatawa babban abin da yake sakawa al'umma jama'a ta shiga cikin halin ha'ula'i halin kaka na kai ta rasa ina ta dosa daga ina take kamar yadda muke a najeriya ba mu san daga ina muke ina za mu je me yake mana ciwo babu abin da muka sani ba cewa ake ana fada da corruption ba hmm. ko ba haka ake cewa ba ni ban yadda ba kuma bayanin fatar baki ba za ta iya sakawa na yadda ba yanzu kwanan nan kwanakin baya shekarun baya ana ta faɗin cewa me ya saka za a bar um, wancan uh, gwamnan cbn ɗin nan a bar shi ya yi ya zarce ana ta faɗin cewa me ya saka za a bar shi ya zarce saboda me saboda dubba badakalar da aka yi lokacin da aka kori sanusi lami da sanusi saboda ya fallasa badakala da aka yi ta biliyoyin daloli da aka kore sawa aka kawo sai aka kawo wannan mutumin da ya yi rashin gaskiya sai ka fallasa rashin gaskiyarsa don allah in ya tashi kawo zai kawo mai gaskiya bayan da za a iya kawo mai gaskiya duk kudin da ake maganar cewa sanusi lami da sanusi ya dauka gaba daya ta hannun wannan mutumin aka fitar da shi ko ba ta hannunsa aka fitar ba duk ta hannunsa aka fitar da kudin duk gaba baki ɗaya ta hannunsa aka fitar sai gashi kuma ya zarce akan abin na ɗinsa sai da ya gama tenuwarsa cir shekara biyar ya zo zai tafi hutun gama aikinsa aka ce ka tafi ɗin sai da tafi kafin ya gama hutun aka ce kuma ya dawo an dawo da shi mutumin da idan aka duba fayil ɗinsa cike ke da cin hanci da rashawa cike ke da me da cin hanci da rashawa a daidai lokacin da idan ka kai ma'aikaci akwai ma'aikatan da suke kasan idan ka kai sun hana ma a ɗauki ma'aikaci in ɗan arewa ne kuma a mulkin me a mulkin arewa sun hana a ɗauki ma'aikaci in ɗan arewa ne sai ya bi ta hannunsa sai ya bi ta ina sai ya bi ta hannunsa akwai ma'aikatar da ɗan yola ne yake ta bai isa ya ɗauki ma'aikata ba sai an aiko masa daga can in ya ɗauka yanzu za a yi rubutu a kansa mu kuma shi kenan babu abin da muka sani mun zauna kawai muna jiran in watan ramadana ya zo mu ce alhaji ne yana bayar da sadaka fi sabilillahi mu yi gidansa sadakar an zo an samu liman liman sadaka abin nan din ina kunin ina ina sigan ina sigan azumin namu yake shikenan don Allah mun san ina muka dosa ba musamman ina muka dosa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka wannan duka laifuffuka ne tasirin laifi ne ya abin nan yake bin mu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharina sannan muka samar da wasu al'umma muka kawo wasu al'umma a bayan mun riga mun tafiyar da wancan din bayan haka Allah madaukakin sarki yake cewa ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الله مدعوكين سركية ولو نزلنا عليك كتابا في كرطاس da a ce za mu aiko maka da littafi a cikin rubutu ma'ana ma'aiko maka da littafi gashi nan ayya muhammad lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi wa ma'ahu arba'atun min almala'ikati yashhaduna alayhi annahu min indillahi wa annaka rasulullah yana daga cikin abin da suke fada. kamar yanda ya tabbata cikin dalilin saukar wannan ayar sai su rinka cewa ya muhammadu in kana so fa mu yi imani da kai har sai ka zo mana da littafi tare da littafin a zo mana da mala'iku a zo mana da mala'iku daga wajen Allah wa ma'ahu arba'atun minal mala'ika a haɗo su da mala'iku guda hudu ya shahadu na alaihi suna shaidawa su mala'ikun cewon wannan daga wajen Allah ne ka zuta ta'addanci ku? in dai kana so mu yi imani da kai to ka ce a aiko da littafi ba wai littafin kadai zai zo shi shi kadai ba a aiko da mala'iku idan mala'ikun suka zo sai su bayar da shaida su ce e tabbas daga wajen Allah aka kawo to don haka sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau na zalna alaika kitaban fi fasin da a ce mun aiko da littafi a dunkule a ture ai maktuban min indi an aiko musu irin yanda suke bukata falamasuhu bi aidihim ay ayalu wa masuhu bi aidihim su shafa su ji shi tabbas gashi nan su gani su shafa laqala alladhina kafaru da kafirai sun ce in hadha illa sihrun mubin da sai sun ce sihiri yake mana rufa ide yake mana kawai tsafe mu yi ba wani a ce wani abin nan kawai nema suke yi mai za su yi don su yau su ce kaza gobe su ce kaza to yanzu ma da za a saukar da littafin a saukar kuma ta yanayin da suke bukata din su gani su shafa kasan shafawa ya fi gani da ido ko ba haka ba ne shi yasa Allah ya ce falamasuhu su shafa su ji tabbas gashi nan kuma su shafa da hannunsu laƙalin lazina kafaru da kafirai sun ce in haza illa sihirun mubin wannan tsafi kawai kawai yana sihirce mu ne yana mana rufa'ida ne wa ƙalu sai su ce laula unzila alaihi malak da ma dai an saukar masa da mala'ika da ma dai mala'iku sun zo su sun bayar da shaida a kan cewa shi annabi ne da ma dai mala'ika aka aiko mana Allah madaukakin sarki yace walau anzalna malakan da a ce an aiko da mala'iku laqudiyal amru da al'amari ya riga ya kare ba a ganin mala'ika a banza in ka ga mala'ika to taka ta riga ta kare sun malayun barun sannan ba za a jira su komai ba daga ranar da mutum ya ga mala'ika cike nan maganarsa ta riga ta kare mutuwarsa ta zo ta don haka allah maɗaukakin sarki sai yake gaya musu cewan a yake gaya musu ganin mala'ika ba wai abin wasa ba ne mala'iku suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har sahabbai su gansu amma suna zuwa ne a siffarwa mutum a siffar mutum ai akwai hadisin jibril wanda mala'ika jibril ya zo shi ya zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san wannan hadisin don haka me ya faru daga ƙarshe bayan ya tashi ya tafi sai annabi yake cewa mala'ika jibrilu ne amma a siffar wa ya zo a siffar mutum ya zo don haka mala'ika baya zuwa a siffar mala'ika baya iya zuwa ka ganshi a siffar ita mala'ika daga ranar da kaga mala'ikin a siffar mala'ika ta ga ta riga ta kare sai dai a kiyama amma ba a nan duniya ba don haka wa ƙalu laula unzila alaihi malak sai suke cewa da a ce an saukar masa da mala'ika mala'iku walau an zalna malakan da a ce an saukar masa da mala'iku laƙudiyar al’amur da al'amari ya riga ya ƙare sun malayun zarun sannan kuma babu wani sauraren jiransu da za a yi babu zancen kuma su ce yanzu za su yi imani ranar da ka gama la'ika ranar mutuwa kenan bayan haka Allah maɗaukacin sarki sai yake cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala na alayhi وللبسنا عليهم ما يلبسون الله madaukakin sarki yake cewa walau ja'alnahu malakan da a abin nan a matsayin mala'ika da a ce mun aiko musu da mala'ika yana daga cikin abin da suke cewa wa ma mana'an nasu an yu'minu idh ja'ahum illa an kalu a Allahu bashar rasula sai su rinka cewa yaya Allah zai aiko in annabin ma za a aiko ya za a aiko mutum a aiko mana mala'ika mana da haka sai Allah yake cewa walau ja'alnahu malakan da a ce mala'ika za a aiko ya zama shi shine annabinku la ja'alnahu rajula to da mun mayar da shi ya zama mutum ma'ana siffofinsa sun zama siffa sai ta mutum in ka gan shi kasan cewar tabbas mutum ka gani walalabas na alaihin ma bisun da kuma mun kwamutsa musu abin da suke kwamutsawa ta yadda ba za su gane mutum ne ko kuma mala'ika ba ne don haka ƙa'idar allah maɗaukakin sarki in zai aiko mala'ika mala'ika wajen in zai aiko mutane in zai aiko saƙo wa mutane wa zai aikawa zai aiko musu mutum saboda mutum shi ya dace da su shi zai koya musu yadda ake sallah yadda ake haƙuri yadda ake sadaka yadda ake kyauta mala'ika bai san mace ba ta ya za a yi a koya maka yadda ake zaman haƙuri da mace mala'ika bai iya cin abinci ba ta yaya za a yi a koya maka cin abinci mala'ika bai san ci shiga banɗaki ba bai san banɗaki ba ta yaya za a yi a koya maka shiga banɗaki mala'ika bai san waɗannan abubuwan ba ga baki ɗaya ta yaya za a yi a koya maka waɗannan abubuwan don haka daƙiƙanci ne da rashin sanin me kake yi ka rinka tunanin cewa ba za ka yi imani ba sai an aiko kaza sai an aiko kaza ga waɗannan ayoyi ga baki ɗaya idan muka duba suna magana ne akan mutanen makka ke saka wannan sura ta sauka a garin makka ne bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa. Wala ƙadis tuzi a biru sulimin ƙabali ka faha ƙabilazi na sahiru. Faha ƙabilazi na sahiru min hummakanu bihi yasta Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala ƙadis tuzi a biru min ƙabali ka hakika kamar yadda waɗannan suka yi maka isgilanci ya muhammad sallallahu alaihi wasallam to an samu wasu da suka yi isgilanci da annabawan da suka zo kafin kai ka zo fahaka billazi na sahiru sai ta tabbata ga waɗanda su suka yi isgilanci ɗin mutanen annabi nuhu ya zo ya yi kaza suna mai isgilanci ya zo ya yi kaza suna mai isgilanci har ya zo yana yin jirgin ruwa suka zo suna cewa yau kuma sana'ar duk ta kare yau abubuwan duk sun kare yau ba wa'azin ba kaza ba kaza yau kuma jirgin ruwa aka koma sai ya ce ku ci gaba da isgilancin za ku ga abin da zai biyo baya fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai sakamakon isgilancin da suka kasance suna yi ya zo shi ya abin nan babban darasi da ake so mu ɗauka a waɗannan ayoyi shine godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ya halicce ka yi maka duk abin da baka tunanin za ka samu kuma shi zai baka komai abin da baka yi tunanin za ka samu ba don haka ka zama ko da yaushe cikin gode masa daga cikin darusa, gogor maya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu daga cikin darusa, illar yin izgilanci ga addini ko annabi baya nan yau idan kai izgilanci da ƙur'ani ko kai izgilanci ga wani wanda yake siffantuwa da addini kaga wani ustazi kace kace sauke wandan an lake ruwan ba shi kake wa izgilanci ba wandan kake wa izgilanci rigar da ya saka kake wa izgilanci shi kuma bai yi wannan abin ba sai dan Allah ya sai dan manzon Allah ya ya bar gemu ka masa isgilanci ba shi kake wa isgilanci ba manzan Allah kake wa isgilanci tunda shi ya bar gemun ne dan manzan Allah dan kaunarsa da soyayyarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ba daidai bane ka ce zaka yi isgilanci da wani ko da wata siffa ko da wani hali bal ma yakan iya fitar da mutum daga musulunci kuma ba hali bane na mumini ko kuma musulmi Allah madaukakin sarki ya samu dace da muka faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin ladar abinda nayi kuskure ina fatan Allah madaukakin sarki ya fi min ban sani ba akwai tambaya ko kuma ko mu rufe na'am bismillah